This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hatsin akan mitoci 25 da 31 da 60 da kuma kan kilohaz 1530 a matsakaicin zango. mazauna Nijar suna iya jin mu ta tashoshin radiyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. kai tsaye da kuma duk lokacin da kuke so kuna iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum barkan ku da hantsi sahabo Imam Aliyu ne da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen mu. Bayan kun saurari labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin lafiya uwar jiki da kuma ra'ayoyinku, amma halin yanzu sai a dakaci labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. An kammala zaɓe a ƙasar Ghana inda sakamakon farko ke nuni da cewa shugaba John Dramani Mahama yana tafiya keke da keke da babban abokin hamayyarsa Nana akufo ado. jami'ai sun kara wa'adin rufe rumfunan zaben ne zuwa jiya asabar a waɗansu mazaɓo sabili da tangarɗar na'ura da aka fuskanta da ta hana waɗansu kaɗa kuri'a ranar juma'a banda zaben shugaban ƙasa masu kaɗa kuri'a sun zaɓi membobin majalisar dokoki biyu da da saba'in biyar inda jam'iyyar shugaba muhammad democratic congress take da rinjaye babban abokin hamayyarsa a kufo ado memba jam'iyyar new patriotic ne wadda jam'iyyar mai mulki ta doke da karamar rata a zaben shekara ta 2008 lokacin da aka zaɓi marigayi john atta mills wanda ya yi alkawalin samar da ilimi ga kowa a lokacin da ya yi kamfen neman zaɓe an gudanar da zaben na jiya asabar lami lafiya ahmed isaac hassan shugaban cibiyar sa ido kan harkokin zaɓe a afirka da suka tafi ƙasar ghana domin ganin yadda aka gudanar da wannan zaben ya shaida wa murya amurka cewa zaben ya kai zanen sahihancin zaɓe na ƙasa da ƙasa sai dai 'yan sanda sun yi harbi kan in ba ka ji ba ka ki gani ba tare da amfani da barkonan tsohuwa wajen tarwatsa sama da mutane 100 waɗanda suka fita suna zanga-zanga bisa zargin cewa an tafka maguɗi bayan rufe rumfunan zaben ne kuma tawagar sa ido ta ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka wato ecowas ta kira taron marema labarai inda ta bayyana gamsuwa da yadda aka gudanar da zaben. Shugaban ƙasar Misira Mohamed Morsi ya soke dokar da ya kafa watan jiya inda ya ba kansa gagarumin iko a yunkurin shawo kan rudanin siyasa da kuma tashe-tashen hankali da ake asarar rayuka da ya addabi wannan ƙasa. sai dai wani kakaki da ya magana jiya asabar da dare a alkahira ya ce za a gudanar da zaben raba gardamar ranar goma sha biyar ga watan disamba kan daftarin kundin tsarin mulkin da ake takaddama a kai kawo yanzu dai 'yan hamayya ba su mai da martani kan soke dokar ba babu kuma tabbacin sauyi na gaggawa da za a iya samu sakamakon wannan sanarwar tsakanin masu zanga-zanga da suka mamaye babban birnin kasar batutuwa biyu da suka hada da dokar da kuma kuri'a raba gardamar da suka haifar da wannan zanga zangar kin jinin morsi sun jijjiga kasar cikin makonni biyu da suka shige haɗakar ƙungiyar hamayya da ta ƙunshi magoya bayan ƙungiyar masu sassaucin ra'ayi da waɗanda ba su haɗa harkokin siyasa da addini ta gwamnatin da ta shuɗe sun zargi wato suna zargin cewa 'yan kishin islama magoya bayan shugaban mursi ne suka rubuta kundin tsarin mulkin ba tare da haɗa baki ko kuma da neman gudunmuwar 'yan hamayya ba suna kira da a soke kundin tsarin mulkin a shata wani sabo. To labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kungiyar Hamas Khalid Marshall ya ci alwashin cewa ba zai taɓa barwa Isra'ila wani yanki ba, ba kuma zai ɗauki ƙasa ta Yahudawa a matsayin ƙasa ba. Khalid ya bayyana haka ne a wani jawabi da ya na tunawa da cika shekaru 25 da kafa kungiyar mayakan Falasɗinawa. da yake jawabi ga sama da mutane dubu ɗari da suka taru a birnin gaza Mashal ya ce yankin Falasɗino na Falasɗinawa ne daga tekun Baharum zuwa kogin Urdun. Ya ce yankin zai ci gaba da kasancewa na musulmi kuma mai amfani da larabci. Ya kuma bayyana cewa turjiya ta wajen amfani da makamai ce kaɗai hanyar da Falasɗinawa za su kwaci 'yancinsu. Magoya bayan ƙungiyar Hamas da suka yi da fifi a wajen gangamin sun rika kada koriyar tuta alamar kungiyar mayakan suka kuma rika rera taken kungiyar mutane da dama sun bayyana jawabin na marshal a matsayin wani abin tarihi wannan ne kuma karan farko da shugaban kungiyar hamas din ya kai ziyara gaza an kwantar da tsohon shugaban ƙasa afirka ta kudu nelson mandela a asibitin birnin pretoria wata sanarwa daga ofishin shugaban kasar jacob zuma ta ce an kwata da tsohon shugaban kasar dan shekaru 94 ne a asibiti jiya domin gudanar da waɗansu gwaje-gwaje da yake bukata sabili da shekarunsa Sanarwa kuma ta ƙara da cewa babu wani abin damuwa ƙarfin mr mandela dai ya ragu ainun kuma bai fita bainin jama'a cikin shekaru da dama an kwatar da shi a asibiti cikin watan fabrairu sakamakon ciwon mara Mr. Mandela ya zama shugaban Afirka ta kudu bakar fata na farko a shekara ta 1994 kafin ya zama shugaban ƙasa dai ya shafa shekaru 27 a gidan yari sabili da yaƙi da wariyar launin fata. Firaministan ƙasar Italiya Mario Monti ya ce zai murabus bayan majalisa ta amince da dokar kasafin kuɗin shekara mai zuwa. Ofishin Firaministan ya sanar da wannan shirin ne jiya Asabar Mr. Morty ya ce da zarar an amince da kastamin kuɗi zai yi murabus ba tare da ɓata lokaci ba. Mr. Monti ya ba da wannan sanarwar ne bayan sa'o'i biyu da ganawa da shugaba Gario Napolitano wanda yake da ikon rusa majalisa. Ya ce gwamnatinsa ba ta da isasshen goyon baya bayan ficewar jam'iyyar People wato People of Freedom ta tsohon Prime Minister Salvio Berlusconi hamshakin ɗan kasuwan nan da ya fice a fannin harkokin sadarwa wanda ya murabus bara sakamakon abin fallasa da ya dabaibaye shi. Labaran duniya na aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Madalla yanzu kuma ga Jummai Ali da maimaitawar shirin lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. lahira uwar jiki babu mai hoji da gini masau in Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu yau za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da ƙanjamau a yayin da aka yi bikin ranar ƙanjamau a bana. ana rawa Jama'a masu sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Ranar ɗaya ga watan Disamban kowace shekara rana ce da aka teɓe domin ƙara nazarin muguwar cutar nan mai karwa garkuwar jiki ta yaƙi da ƙwayoyin cuta, kanjamau ko sida. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa yanzu haka kimanin mutane miliyan 34 ne a duk faɗin duniyar nan suka harbi da ƙwayar cutar ƙanjamau ko kuma suka kamu da cutar. A Najeriya kusan mutane miliyan uku da rabi ne suka kamu da cutar. Najeriya kuma ita ce ƙasa ta biyu mai yawan waɗanda ke fama da kanjamau bayan Afirka ta kudu. Daga cikin wannan adadi kimamin waɗanda suka harbi da ƙwayar cuta miliyan takwas ne kawai suke samun jinya a ƙasashe masu tasowa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa burin ganin cewa kan shekara ta 2015 aƙalla mutane 15 ne za su samu jinyar da ya kamata. Haka ne, wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shin wani irin ci gaba ne aka samu wajen jinyar wannan muguwar cuta tun lokacin da aka samu bullar annobarta? Ga bayanin da Dr. Muhammad Ladan ya yi mana. To hajiya a kin san tun shekarun nan da suka wuce kin san da magani ɗaya kawai muke da shi na yadda za a muke aiki da shi amma yanzu akwai magunguna kala-kala. kasan yanzu ma aka samu wadansu magunguna za a hada kamar mutum sha magunguna kamar hudu ko biyar da rinka sha to yanzu masu ilimin kimiyya an haɗa magungunan nan kamar magunguna uku da ya kamata da sha za ka iya shan guda ɗaya kuma ana bincike kala-kala akan da a farko da wani antiviral ɗaya kawai muke bayarwa da don ba mu da su da yawa to sai suka ƙaru yanzu ana bayar yanzu ma har ana aka samu wanda za a iya haɗa su kin san na farko da aka soma ɗin eh. sai abin ya bijire mu maganin bai aiki ma sosai wato lokacin da ake aka fara kenan eh. to sai muka gano to dole mu rinka kama kwayan cutar ta gefe daban-daban yadda za mu yi na kasashe so shi yasa muka samu biyu zan yanzu muna da uku hudun yanzu na ma yadda muke da su da da aka ci gaba muna da uku hudun da aka sai yanzu daga yanzu ma uku hudun maimakon mutum sha magani hudu ko biyar yanzu an hada su wuri ɗaya da za iya shan ɗaya ko biyu kawai kuma zai kamar aiki na hudun nan da muke da su da. Ka yi bayani akan cewa a da tun ana amfani da magani ɗaya aka zo ana haɗa garwayen magunguna iri uku iri hudu yanzu kamfanonin magunguna ma wa'annan garwaye iri hudu iri uku dinnan an yi su ko a ɗaya mutum ya sha ko ɗaya ko biyu. To dangane da makamin yaƙi da wannan cuta kuma fa wani irin ci gaba aka samu. To abin ake kin san abubuwan da muke da su yanzu nan kin san yanzu kamar irin ma gwaje gwaje da za a sayar da mutum ke da shi kin san da sai an yi gwaji sannan a jira amma yanzu akwai wani gwajin da ake yanzu da za a iya yi kamar musamman mutane ke karkara eh. za a iya gwajin a gane mutum na da shi ko ba da shi lokacin da aka yi gwajin wato sha yanzu magani yanzu ke sha yanzu magani yanzu kuma yanzu ma ana akwai wasu abubuwa da ake yanda za a taimaki kan mata masu ciki ma eh, eh yanda za su yada ma dan da ba haifa ba kuma kamar kuma yanzu ana aiki da mutane kamar kin san wuraren mai ana kyaman mutane da ke da yanzu ana aiki da mutane yadda za a gane kan abin nan a taimaki mutane kada a rika kyaman su da don mutane su fito eh kuma yanzu akwai wani kuma wani wuri waɗansu wurare kamar anan kasashen kamar irin masu waɗansu kusa waɗansu mutane sukan manta yadda za su sha maganin su. bari mu fahimce ka su mance kamar yaya. kin san wani waɗansu mutanen ana ba su magunguna amma ba su sha yadda ya kamata. to. Eh, to yanzu kamar a nan america yanzu akwai irin abu wanda za a ba mutum ko lokaci da lokacin shan magani sai abin maka kara kamar agogo kiri kiri sai sai to lokacin shan magani yayi to wannan na'urar da za a baka kana rike da shi ne a koda yaushe tare da kai eh kana rike da shi a kowane iri kamar kin san akwai abu da ake kira da kamar bifa da wannan eh. sai na pip pip pip ko lokaci eh. eh to kuma dan akwai dan mutane kin san da su ma kawai domin wani dalili kawai ba son sha maganin su an gane mutum ma bai sha yanzu nan kuma a wadan wuraren sai a ce mutum kullum ka rinka zuwa wani wuri kana sha a baka ka sha a dubiyar kana shan maganin. Maimakon a baka ka tafi da shi gida. Eh don a rage sa To duk abubuwan nan duk waɗannan abubuwan kaɗan kaɗan kaɗan haka suna taimakawa kuma ana buɗe kan mutane a game da ciwon nan shi ma gabaki ɗaya. Wato ana ƙara wayarwa da jama'a kai. Eh ana eh To ya batun kasan da idan mutum ya kamu da wannan cuta sai ta ci ta ci a jikin shi kafin ma a gane to ya batun ta wannan fannin kuma fa. To yanzu kin san an gane kin san kamar da na t shirt da nan da ake gwada yanzu akan gane mutum ya samu kamu da ciwon kafin ma abin ya yawa a cikin jikin da shi wannan kwayan cuta ana iya jinya da wuri yanzu yin jinya da wuri ina shi ma na taimaka kwarai da gaske hajiya. To kaga kamar yanzu a kasashe kamar irin su Najeriya ana samun karuwar matar da suke harban tayin da ke cikin cikinsu da da wannan kwayar cutar. To me abin yi kamar irin wa'annan? To kin san kamar irin wannan akwai maganin da ake ba mace mai ciki wanda aka bata to zai in ta haifi dan ba zai samu ba zai kamu da wannan cutar ba. To eh. ga mace mai mu dauka yanzu mace mai juna biyu wadda kuma ta harbi da wannan kwayar cuta tana jin mu. wace shawara za ka ba su to inda tana da abin shawara da za mu ba da shi da ta je wurin likitanta ta ce mata tana da cuta ta faɗa likitanta tana da juna biyu to akwai maganin da za a iya bayarwa kuma akan wannan hajiya akwai binciken yadda ake wasu abubuwa da za a ana bincike abubuwa da yawa da za a iya ba mata wanda ko da sun samu cikin dan ma da san ba zai taɓa takamuwa da shi ba wato ba sai mata sha magani ba eh za ta shan magani ne da wuri kafin ma kafin ta haihu mace mai juna biyu wadda ta kamu da kwayar cutar kanjamau dinnan dama tana shan magani ne don kar ta harbi dan tayin da ke cikin cikinta. To eh. me bambancin irin jinyar da ake da kuma wannan sabon gwaji bincike da kace ana yi me bambancin? To sabon binciken da ake su magungunan da ake ba ana gwada su a ga wanne ya fi karfi ko wanda zai fi taimako kwarai da gaske ko wanda muke da shi yanzu yana taimaka kwarai amma na so a ga wanda za a samu wanda abubuwan da yake yi kamar kin sakon kowane magani da abin da yake sawa. Eh. To duk ana binciken waɗannan abubuwan da ne fi kyau musamman ga mata masu juna biyu ɗin. To eh. bambancin kenan da aka sa. Bambancin kenan eh hajiya. To a duka duka yanzu kayan aka ce in kai la'akari da irin abubuwan da suka faru a baya bisa dangane da yadda ake kyaman masu cutar da bincike da ci gaban da aka samu za ka ce an samu ci gaba ne ko an samu koma baya. A hajji zan ce an samu ci gaba jiya. a nan kasashen kokowa kace an samu ci gaba a nan kasashen kokowa har da irin kasashen mu masu tasowa a nan kasashen a kasashen masu tasowa har yanzu akwai aiki da yawa da ya kamata mu yi hajiya domin kamar abin a kasashen masu tasowa abin na yaduwa sosai yanzu nan to dole gwamnatocin mu su yi kokari su taimaka kwarai da gaske ka san da idan masana masu bincike suka gano kaman kan kwayar cuta ana murna cewa an gano kan kwayar cutar sai ta birkice eh. sai ta canja To a eh. ta wannan fannin an samu wani ci gaba? a An samu ba a samu ba hajiya. <laughs> To me yasa ka ce haka? Abin da yasa na ce haka kin san da muka duba kamar na magunguna mu ce ba ga magungunan da ake bayar da. Hmm. To abin da yasa muka yi nasara kan kwayar cutar mun gane yadda za mu iya tabanta ta gefe daban-daban yadda zamu mu rage ƙarfin wannan kwayan cutar amma har yanzu ba mu san yadda za kashe ta baki daya ba kuma kamar maganin da ake batun na to har yanzu dai tana birkicewa kada amma ba kamar da ba. An dai fara ka gano kan abin kenan. An so mu gano kan ciwon haya. To Allah Ubangiji ya sa a dace. Amin amin. Ni ne gariyo dan malam baba ina muku gargadi a game da ciwon kanjamau. lalle ne cutar kanjamau gaskiya ne to ku saurara ku ji bayani Haka ne, to ma sauraro a saboda ƙurewar lokaci likita ba zai samu damar amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya ba, sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa, ni Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri, a huta lafiya. A kan da ke duniya ana ta wani da mun karfe yanki cikin ra. Arziki hankuli ke matashin shi dowar zai ka kashi ba ka tashi. Kaga yin hankuli bai yi rana ba ka san rashin yin shi ba zai rana ba. Duniya ta yi kyau arziki ya yi. Tun da mun karfe yanki cikin ra. Bera in ya yi turbar shi don ɗan shi manyan Musulmi ne da mu da cikin sannu mayan mu zai da mu da cikin gani duniya ta yi kyau arzikin yayi sun da mu gargayanci cikin za sanyi da rana da iska da sauran sauransu mayan mu zai da wuya gurbi daidai sanyi da rana da iska da sauransu mayan mu zai da wuya gurbi daidai sannu mayan mu zai da wuya gurbi daidai karbi yancin mu hannu mu gyara zama ya rage daga wajen mu. Sun mai biyayya da kyawo ga nuna mu da mai yi koyi da mulkin ƙasar mu. A gashi rana. Duniya ta yi kyau arziki ya yi. Tun da mun karbi yanci cikin ka. Idan mun yi injin na yin gwal da zinariya. Mai yi koyi da mulkin ƙasar mu. Duniya ta yi kyau arziki ya yi. Tunda mun fara da yanki cikin da. Idan mun gidaje na duki hawa goma da mun yi koyi da mulkin kasar Paris. Duniya ta yi kyau arziki ya yi. Tunda mun fara da yanki cikin da. Idan mun yi kayan faɗa ga su mun shirya. Mun yi koyi da mulkin kasar Jamus. Duniya ta yi kyau arziki ya yi. Mun zama garbe yanki cikin za. In ko shari'an mu ba za a san riba sai an bi laifin mutum an gaya ce shi da mun yi koyi da mulkin gida. Duniya ta yi kyau arziki ya Idan mun shari'a ta Allah cikin nassi. Idan mun shari'a ta Allah cikin nassi. Duniya ta yi kyau arziki ya yi. Tunda mun bai yanki cikin Zaman shehu da maka ya zo ƙasa Hausa. jaddadawa da Allah ya bashi ya zo wurin jaddadawa uban bello ya zo da kallon shi ya zo da ƴaƴan shi sun ya zo kaka kallon da shehu ya shi ya zo kaka kallon da imani duniya ya yi gau arziki ya yi don da mun zo yanci cikin zama bayyana shehu wannan ƙasa ta mu da hau. hausa ba da yaron mu zai sun da sallah da zakka da konon mutum zamanin yau sun yi yawo yau iyaye da yaya da jikoki mun da hanya ta kirki da girma da albarkacin shehu mu hanya duniya ta yi kyau arziki ya yi tun da mu karfe yanki cikin a ga da zuwan shehu ya ba da mamaki kan yaje da zuwan shehu ya ba da mamaki. Kan ya su gidan baki, sai ya san kare ke shehu ya lokaci za ya tsalla ya je maka. Masu kawo abinci wani shehu ɗan yada addu'a ta ci mun kama addini da shehu sai bello da atiku dan shehu sannan alu babba sai amadu sai alu yayi kai amadu hausa dogon da rauta gidan shehu bubakar yayi da ma'aru sai umaru audu ya halifan gidan shehu attahiru amadu ya yi sarki ne Yan watanni kaɗan ba da nisa ba sai ko ina yin gini yi ka gudu. Duniya ta yi kyau arziki ya yi. Tunda mun kaga yanki cikin la. Fallon wannan baban ya tabo hausa ya kada hanya da hanyar zama hausa ya kaula bai kai da yanki cikin. Kaji ya yanzu kuma ga ra'ayoyi da ku aiko mana. Ni ne yanzu daga Bauchi Central Zone, biyo iya wasa su da mace Allah saka muku da alheri kuma gaskiya muna tare da ku ɗari bisa ɗari. Ina so ne kira ga musamman member House of Representatives wanda yake wakiltan tattare zuwan na bauchi na je magana hakika magana shi tana da amfani kuma Allah ya haɗa kan ƙasar nan kuma ina so ya bada shawara. shawara akan cewa shugaban ƙasa ya kamata wata uku kafin zaɓe ya ɗauki mulki ya ba wa chief judge na ƙasa ya sa wannan ya zama an kawo gyara a kuma a rage shugaban ƙasa iko idan Allah ya dan aka ya kada sama samu haɗin kan ƙasa kuma ina ma kiristoci da yan uwan musulmi addu'an cewa Allah ƙara da kanmu duk wani wanda yake so rabu kan ƙasar nan kar Allah ya ba shi dama kuma kuma Allah shi ne shi kuma shi ne girma malam Isa guda muna mishi addu'an Allah sai a gama lafiya kuma ina ba shi shawaran cewa ma'aikatan ƙananan hukumomi ne kokari taimaka musu da a Hausa mai magana Bello Alali Unguwa sandan local government of State nigeria a na dangane da tarukan da shugabannin arewacin nigeria ke yi domin taimaka ma arewacin nigeria wannan ƙarya ce tsagoranta saboda raƙumin daji da ya gana gari ya ce Allah wadda na kashe lalace ba gabai ne ba aza sirji a gani ko sirji in aza ko sirji a gani in yana zaunawa ai da kudancin Najeriya ne aka yi ta batunta da yanzu Najeriya nan kowa ya sani da yanzu ta burkuce don haka mu babu waɗanda muka ɗora malahin barkacewa arewacin Najeriya da hita batun arewacin Najeriya sai 'yan arewacin Najeriya shugabanninmu. mu duk mukami na kwarai shi na arewacin najeriya amma kana jin kuka kawai suke yi cewa ba a yi da arewacin najeriya ko kuma arewacin najeriya mulki ya koma kudu ina mulki ya koma kudu shugaban babban bankin najeriya dan arewa ne dukkan wani mukami na wanda ake ji da fada ko kuma wanda ake ganin a te assalamu alaikum muryar amurka mai magana musa ubaliyo jihar yobe a tarihin najeriya ina yi wa 'yan kasar gane fatan halitta ta su lafiya da cikin lafiya cikin kwanciyar hankali da koshin lafiya amma wallahi wallahi su daji da addu'a domin zaɓen nan ya fi zaɓen da haɗin suka wuce ba a gana domin wallahi wallahi mu yan Najeriya muna ba su shawara kada su yarda da shugaban zaben Najeriya a tarihin Rikitanni da dame-dame daga arewacin jihar Yobe a tarayyar Najeriya sai kuma ya malamai shugabannin makarantar wato kwalejin cikin college of legal and islamic guru ta aziya saboda rasuwa ɗaya daga cikin malamansu ne mai suna dr ladan eh, barista ladan da muka samu labari da kuma da masa baya da haka akwai kuma rahotanni na musamman da na ziyarci wannan makarantar a cikin manyan bakin da suka taho gurin kaddamar da takarda mai suna salo journal a wadda shugabannin makarantar a cikin college of legal and islamic studies din suka kaddamar a ranar ɗaya ga watan disamba ta dubu biyu da goma sha uku mg ali na ziyarci gidan muryar amerika kamar yadda na gane idanuna na ga shugabanni da dama a ciki wadda suka zo baki haka ya hada da muhammad kyari ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin jami'a na maiduguri ilmen sai kuma da sani sha'ibu daga jami'a ta bayero university ta jihar kano duka sun ziyarci gurin wannan kaddamar da takarda da kuma mukaddashin wato gwamnan jihar yobe da shi kuma shirin yan sandan jihar da kansa shi ne zai shi a madadin wato gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gadam sai dai shugaban wato jami'ar ta jihar yobe ta npp wato alhaji sani inuwa eh, shi ma ya ziyarci gurin wannan taron da kuma wato ɗaya daga cikin majalisar guri ta tsakiya wato mai suna alhaji baba shahid ɗanladi yanzu kamar yadda na gane idanuna na ga tsofin shugabannin ƙananan hukumomi guda biyu wanda kuma ya haɗa da alhaji ibrahim oscar da kuma alhaji musa bulama duka tsofin shugabannin ƙananan hukumomi ne wanda suka ziyarci bikin wannan ƙaddamar da takarda mai suna salo journal magazin da kuma ɗaya daga cikin wani littafi da suka wallafa. Amadu Abacha mace ne daga jihar Yobe. Ina kira ga gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Muhammad Gaidam da ya dubi mu mutanen karamar hukumar mace da iyanun rahama ki gyara mana hanyar mu wacce ta tashi daga karamar hukumar na zuwa karamar hukumar unguru saboda a gaskiya hanyar ta kama lalacewa saboda ana yawan hatsura da kuma rasa rayuwar gaskiya tafiyan da za a yi ta a cikin awa ɗaya, yanzu ana a cikin awa hudu ina kira ga gwamna ke da domin idan rahama ya gyara mana wannan hanya tsakanin guru da macina don mu samu sassauci saboda muna shan bakar wahala da tsananin takura a wannan hanya da muke bi gaskiya ya dube mu taimaka mana ya saboda ana yawan hasura a wannan hanya ana rasa rayuka. Assalamu alaikum ni ne Ahmad Suleiman daga Magama Gumau. Sakona ga mutanen Ghana kar su yadda da mutanen Najeriya waɗanda za su zo duba zaɓen sabila da za su zo su haddasa musu rikici yi zaɓen su kamar yadda suka saba a huta lafiya. To madalla da haka Allah ya kamo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da la'asariya da ikon Allah za ku sake jinmu da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan abokan aiki a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.